You know that. Son of Blue, Yeah? hankalin direba haka ne hankalin direba kansa jari Thank you. Ali. You get your Action. own. You get your own. Action. And from there, everything they start. No, good. Go back. Action. Go to the head again. Go to the head. Good. Go to Action. the head. Go to the air. Yeah. Good. You don't stand now. Action blue. Good. Action, action. Action. Quick in for the head. Quick in.